kun ka har ya bar gidan duniya bai taɓa saba wa kowa ba kuma bai taɓa faɗa da kowa ba shi yasa nake daɗa jan hankalinka kai koyi da mahaifi Thank you. ya gari a kan akan cewa karke ma gwamnoni haƙƙin su wanda suke so su gudanar da abubuwa yadda suke su wanda har hakan ya kai ku ga shiga kotu ko me za ka iya cewa game da wannan al'amari auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim a alal ka. ni ban rike ma wani haƙƙinsa ba ni kuma ban isa in yi faɗa da tsarin mulki abinda tsarin mulki ya ce ya ba su dama ni ban isa in yi faɗa da abin da shi ya haifar da ni wannan tsarin mulki shi ya haifar da ni saboda ka ba zan yi faɗa da shi ba a'a ni abin da nake cewa shi ban ga dalilin da za a kirga kuɗi wuri na gugan wuri har naira miliyan ɗari biyar a ma wani wai dan ya taɓa yin gwamna ba dan ya gina gidan da zai zauna da shi sai matar shi sai wasu 'yan tsirarin 'ya'yansa shin wa'annan kuɗi idan aka ci gaba da yin haka wancan an ɗiba an bashi an ɗiba an ba wancan an ba wancan ni ma an ɗiba an ba ni idan tafiyan nan tura ta tura wata rana za a waye gari kuɗin nan ninka to idan mun mun ɗiba don mun Allah ya ba mu damar mun hau wannan kujera shi shi wancan talaka manomi da ya rika noma gero dawa masara shinkafa gyada alkamar da za ta ciyar da jihar nan yau an wayi gari gabansa sun yi yaushi sun yi laushi baya da karfi ya koma gida noman ba zai yiwu ba miliyan nawa irin wannan tsarin mulkin ya ware don a bashi shi ma da kula da kansa shi wannan tsari kai masa shi ba dan kasa bane wannan shine kadai muke magana akai ba wani abu ba kar ka manta tsarin mulkin nan da ake magana ba aya ba ce ba hadisi ba ne ɗan adam ne ya zauna ya rubuta shi shi kenan ba za a iya canza shi ba don amfanin kanmu kada ka manta a cikin irin wannan bambankiya da muke yi muna ganin wayoyin mun ci gaba akwai ƙasar da ba ma ƙasar musulmai ba ce kuma shugaban ƙasar ta yi shekara takwas yana kan mulkin amma har ya gama bai da gida da zai zauna sai bayan da ya gama ake tunanin sannan aka tallafa mashi da gidan da zai zauna wallanta ne mu waɗannan mutane da nake baka misali na wannan ƙasa ba ku musulmi ba ne sannan sai mu da muke togo da musulunci domin ji ka taɓa mutum yanzu a ce ai tsarin mulkin ba tsarin ba tsarin addinin islama ba ne mun ji amma shi musulmi a ko'ina yake a duk irin abin da kake yi a rayuwarka to akwai musulunci a ciki saboda shi ke tafiye da kai domin muddin ba musuluncin kai ba to kafirci kake saboda haka kar mu manta manzo sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha shi ta mana ta cewa har yawa fati ya bar duniyar nan da yunwa a cikinsa wanda ita kanta take rike da shi ita ma yunwa ce a cikinta wanda kuma duk bakicin gidan nan nasa babu wani abu illa gurasa gutsiren gurasa shi kenan saboda mun samu dan wannan jin duniya shi kenan sai manta wannan shi ne na ce kaɗai ya kamata mu sake duba. Ko akwai wani ƙarin da Soke soke soke ya ce. yada labaran nan duk rediyon da ka buɗe ba abin da za ka tafa face zagin gwamnatinka? Kabar ma excellency, suka ba na jin irin wannan abin. samu ku mana. Yanzu akan wasu ɗin tsararru suna surutai akan mu shi kenan sai mu watsar da rantsuwar da muka yi mu juya mata baya kawai don mu biya ma wasu bukatu kenan kawai don wasu 'yan tsiraru sun ce su bukatar suke so a biya musu a'a mu juya baya ga bukatun al'ummar da suka tsaya da ruwa da iska da rana da san dari suka ce sai mu suke so mu tsar su ke ba kike gaya min irin halayen irin halin da asibitoci suke ciki ɗakunan shan magani ɗakunan za a kwanta da marasa lafiya duka a lalace ba magani ginanniyar makaranta ajin kansa a susuce ballantane kujerun da ɗalibai za su zauna su ɗauki darsin a shi kenan a kan ɗan ƙwayan maganin da wata za ta sha sai jini idin ga zuba a jikinta ƙarshe har ta mutu an yi asarar ta an yi asarar abin da ko kuma 'ya'yan da suke ciki sai wasu 'yan tsiraru sai mu ɗebi kuɗi sama da naira miliyan ɗari kawai a gina wa mutum ɗaya mutum ɗaya a gina mashi gida ya shiga ya kwanta da iyalinsa iyalin da ba su wuce su su kaza ba me yake min ciwo sun da naji an zage ka sai injirina na baci au wai dan an zage ni shine hankali ke tashi eh to barki wani ma na can gefen hanya ya koma bakin titi ya ci ya tsuguna ya ce bari ku huta amma wani mai wuce ya kalle ya ce kaji wawa ya zo ya tsaya daidai saitin mutane so in dan gudun baki ne ko gudun zagi wallahi shaida Allah nake na ba ta mutum an zagi wani ke can wuri daya ballanta ne ni da hakkin miliyoyin jama'ar jihar nan yana yara ta a wuya na so da ki ta da hankalin shi An duk wanda ya sai rariya sai za ta zaɓi inda za mu zauna mai wannan magana ne saboda mahimmancinta. Your Excellencies bai kamata a ce ni da ku muna ta samun takun saƙa ba. A ce magana har tana kai mu ga kotu. Wannan abun bai mata zuwa tsakanin. Ya bai ta kira ya karya ba, mu da hakinmu. Eh, hakinmu ne wannan. Kuma fa dole a bamu. Saboda kowane tsuntsu kukan gidansu yake. to ni abin da ke duba yanzu kaman kai yau excel ni eh. lokacin fa da kai gwamna ni ina shekarar da ka gwamna a wannan shekarar na gama secondary school wallahi ba na tunani ban taba kwana da tashi da tunanin zan yi ko da kansila ban ta ne gwamna kuma lokacin da kai gwamnan nan al'ummar jihar nan kwara nawa ne me ake da ba ayyukan da za a yi mutanen ba su da yawa motocin da za a yi hanya ba su da yawa ballanta ne gonakin ballanta ne yaran da za a yi makaranta da Allah ya excellency tambaye ka shin mulkin nan wa yake bayarwa ba Allah bane Allah ya ba mu mulkin nan kafin ya baka kuma hakkin nan namu ne to nan me za ka rinka matsawa kana maganar talakawa talakawa talakawa ai Allah ya san da talakawa ba ka isa ka azanta wani ne eh ya excellency ba Allah ne ke ba kowa arziki ba kashi ya sadarsu lokacin da yake wannan magana ni lokacin da na hau kujerar irin takan nan ai salari ina gaba ɗaya bai isa ce fanin gidan wani amma yanzu kai kudin da ake biyan ka ka je bakin titin nan ya isa mutum ya fita kasan wani. wato ba na ba ina disputing ba ko wa'annan kuɗi ba amma dukkan mu dura abin nan a ma'aunin hankali mu ɗibi kuɗi naira miliyan ɗari biyar biyar mu gina gida yanzu kuna jin idan aka yi haka yaya talakawan wannan jiha za su kalle ku to yanzu ranka daɗe so kake ka turo mana talaucin nan ne ya zauna a kanmu yanzu tambayar zamu a cikin ku akwai wani ke zaune gidan ha wani irin magana ne wannan mutum ɗaya a jiha ma yana da gida ɗari ballantana mu da muke gida ɗaya ka rinka so mu rinka zama a gida ɗaya ne kamar bukka to nan kai daɗe yanzu da ka zo ka hau wannan kujera ka duba fayil mu ka ga muna da gidaje ne a jihar nan to abin da nake so in gaya maka Allah ne ya talaka Allah ne ya mu da muka yi mulki kuma mu aka ce a ba wannan kuɗi kuma ya zama tilas a ba mu da hakkinmu ne to your excellences banki in ba ku kudin nan ba saboda haƙƙin ku majalisa ta approve kudin nan naku ne amma mu ɗora abin nan dora hankali shin a cikin akwai wanda zai maimaita shekarun da muka yi a ba da ƙyar sai sa'a a cikin wani zai maimaita shekara ashirin nan gaba me za mu da mu subhanallah ni dai ba na wai your excellency to na kama in ka bani ni zan hada an kai ah. kash to shin kabarin nan wa yake kuntata shi ne Allah ne yake kuntata shi ko mutum ne idan dai mutum ne yake kuntata shi a bamu mutum din ya kuntata kuro yanzu da ka alƙawari za ka bamu zan ba shi za a bada kana rafe yake ana ba mu alheri sai magana mutuwa ke wai wai shi yanzu da yake kan kujerar nan shuɗi yanzu bai mallaki miliyan ɗari biyar ɗin nan bane. Wai yau excellency abin da zaka duba shi fa talaka da Allah ya yi shi. In ya ga dama zai iya ba shi ba. Shi fa talaka yadda aka yi shi fa nan fa ake so a sai shi. excellency kuma na ya excellency wato ko da yake dai muna cikin wani hali na zaman makoki to na riga na sani wato mutuwa ta riga ta faru to yaran ka daɗe kuɗin nan da muka karɓa ni dai zan dawo da an yi ba ku ne an kuma ba ku na sani na sani haƙƙin mu ne amma ni ba zan iya cin kuɗin nan ba su ma shi gwamna da'u murgayi zan tuntuɓi iyalinsa waɗannan kuɗi in gaya musu ga tafiye in sun ga za su iya barawa a dawo maka da shi zan tuntuɓe su amma ni ba na so الله يجيش آمين أنا سعيد شكرا لكم yake da jan hankalinka kai koyi da mahaifinka sannu sannu sannu sannu ah, lafiya yaya taimako dai na fi sabilillahi ka riga kai mata to dai me son miki me son ga miki dan biye miki ne yarinyar nan na riga na fito sarari na faɗa miki gaskiya tsakani da Allah yariyar nan na taimaka mata ne saboda na yanayin matsayin da na ganta cikin shi kafan nan Allah kaɗai san dalili ko sanar sai kuma ita da ta san yadda kafar ta guje gaskiya na san duk abin da ka faɗa gaskiya ne amma ni a gaskiya ban yadda ba ni dai in dai baka yadda da abin da na ce ba to ko ni ko ita ina iya tafiya an bar muku gidan kai da ita amma gaskiya ba zai yiwu me ka wannan magana shin me ka wannan magana saboda Allah me ka wannan magana ni na riga na ga miki ban koyi miki ba ga laluran da ke damun ta na kafan nan na sani ko zaki zarge zaka zarge ni a matsayin na dauki kudin nan an yanke mu gaba kuma hasali fa baiwar Allah nan ba musulma ba ce yau ta karbi kalmar shahada eh ta musulunta shin ban ba musulunci aiki ba to gaskiya ni na in kai kai ji magana da na ga maka in kuma ma baka yadda ba ni gaskiya tafiya ta zan ko kuma ni in ba muku gidan kai da ita kin duba kin gani ina mahaifin yarinyar nan ba irin zalunci da mai nuna mahaifina ba amma katsam rana daya a ce kuma ita zan aura ina duba ga wannan magana kawai da ni ma na yi ƙauran baki ne amma dama ko da yake son ka miki wanda yake son aura to ina so ka kamun ita ko yar wace ce a cikin garin nan amma ka sani kar ka manta kar ka yadda ka kamun wata yar matsiyata yar talakawa a duk inda take zan yi farin cikin da in ganta ka gane hajiya wannan shi ne abin da yake da shi ya yi dace da ce jika na ne kuma na baka awa daya. duk illahirin almajirinta ko almajirinta take gurin maza maza a je a tashe su daga gurin kar ka yadda hafizu ka bari a bar guda ɗaya a gurin hatta wannan yarinyar da yake tinkahon yana son ta zai aure ta makale mai ita ma kanta ina buƙatar maza maza a kauda ta gurin a kauda ta daga gurin kuma kar ka kar ka yadda ka bari kuma zama a gurin ba tare da an ɗebo 'yan sanda sun yi maganin su ba ka gane yanzu ina dalilin wannan abu kina fama da kanki ki tuba ki ga yadda Allah ya ajiye mu sai ki ringa rigima har da koke-koke kina san yaran na dan manyan mutane ne su ne manyan garin nan haladu makaho izo ya ringa bin kanki yana so ya aure ki me me yarinyar nan kika kunnan kashi kika ki haba wannan ai fitina ne irin ta danyi Kai. Barka da kuke Ke da ka. Wai wai yake ba ku izinin zama a nan gurin? Mutanen banza masu bata mutane kuɗi. Haji na abinci muke nema. Na abinci. Kuma sai ku zo nan gurin ku rinka bata mutane gurare. Eh? To bari an gaya muku. Kai ke ba ma kamar ki. Ku tashi ku nan gurin. Ku tashi ku nan gurin. To Alhaji za mu tashi. Kai? Za mu tashi Alhaji Allah. Ku tashi ku nan gurin. na na je nan na dawo na tare da ku a nan gurin sai kun da zan yi da ku na zo kuna babbata mutane gurare kin ga irin ta ko kin ga abin da kika jawo mana ko yanzu inda za mu dan tsuguna mu samu na abincin ma babu sai ki tashi mu tafi kan ida ci mutuncin tashi mu tafi tashi mu tafi zamo kamar kasance a duhu na kasa buɗe idona daga baya sai na dace rahamar Allah ta ratso jikina har nai gamu da hasken musulunci ya amince da raina na shigar mani da umma ciki muka ƙara kwarjini shi ko abu sai ya zama duban mu cikin baki rashin mahaifiya a gare ni ido yana gani shi ne sanadin da ya zamo ba fa a gare mara ga masoyi an cire dan mara na fice ya ba su na rai na fice ina gani ban san inda yanzu zani ba an wasa anniya hawaye ya bazan sansani dube duki kara farin jini annurin zuci ki gani yadda duka su suke rayuwar ki Allah haka nan ya so gani ba gaba a gare kina na gani ra'ayi na ba zai gushe ba rayuwa ta farin gani idanuwa sun ke wuri. sauki ashe a garin ba sa ba matakin masu gaskiya in sun yi damara ba sa cire ba musulunci ba ma shika ba ai ai wannan almajiran ai ni ne na rarke su na kore su haba alaji yanzu kamar kai alaji a ce wannan wasu almajirai har da wata wai mai kafa daya wai ta zo wai kai take so alaji haba alaji ai kafa karko haka alaji isa kawai ne ta na kore yan banza suka ban wannan lillahi wa inna ilaihi raji'un ba da ban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a daraja babban mutum ba amma wallahi da suna kwadawa mari akan me za ka kori mutane filin ka ne ko mu da muke da arziki namu ne mutuwa za mu fa mu bar gurin nan fa to yanda ka dauke su inda ka sa kwanciyar lafiya yanda ka dauke su ka kore su haka nake so dole ka je ka dawo da su girman Allah dan Allah dan Allah dan Allah ne na ga ma ne ka san zaman lafiya hawa alaji dan Allah ka yi hakuri ka yi hakuri dan Allah alaji hawa ya subhanallah shi na ga kaina masifa amma kiyawe dama shi dan adan ya gaji haka kar ki sa abin a ranki dan Allah tambaye ki wannan zaki damu ba dan Allah ya sunan ki malama da ba ta ya zan fahimci maganar da aka faɗa kan ki furcin da ya furta gaskiya ne ko kuma dai jitan mutane ne haka ne to na ba zan yi sanin takaitaccen tarihin ki dan Allah ya ne eh, yau mu tafi da mu je gurin abun bautawan mu eh, yarinya ba ta warke ba to wannan yana nuni ne cewa eh, har muddin muka sake ba to yana nuni ne yarinyar na ba ta warke ba to yana nuni ne cewa um, abin da muke bauta ma ƙarya ne ƙarya